الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه يو إن شاء الله ذا متاشي درسين ثلاثين ذكرى أتكن كراتمنا العزية آه يو أشرين دقيقة وتن رجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لقريب ثلاثين دقيقة wanda wannan rana ta daidai da uku ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya kamar yadda muka yi alkawari a wancan mako cewa yau ma insha Allah za mu ci gaba da amsa tambayoyi wanda yake suna da yawa kuma da kuma muraja'a wato ta hanyar ni ma zan yi tambaya domin ya zamanto bita ga darasin ga da suka wuce tun daga lokacin da muka fara farillan sallah insha Allah za mu ci gaba da amsa tambayoyin da aka rubuto ga su tambaya ta farko yana tambaya yace raka'atayn fajr ba raka'atayn fajr bane raka'atayn fajr raka'atayn fajr wai ana iya yi bayan sallar asuba idan mutum ya makara ko shi kenan sai gobe a raka'atayn fajr tana daga cikin nafilo nafilfilin da ake rama su tana daga cikin nafilfilin da ake rama su annabi sallallahu alaihi wasallam yana rama nafilfili kusan duk wanda yayi yana rama ta to amma babu kamar raka'atayn fajr da kuma a ƙiyamun layl su kam an ruwaito yana yi kuma har yayi umarni da arama su raka'atayn fajr annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai sami yin raka'atayn fajr ba to ya sallace ta tsakanin hudowar rana da kuma azzawal wato lokacin walaha kenan daga hudowar rana bayan kamar minti ashirin da hudowar rana don lokacin da nafila take halatta in rana ta hudo lokacin da rana take fitowa rana nafila ba ta halatta haka zalika lokacin da ta soma dagowa har sai ta yi tsawo gwargwadon tsawon maki wato mita biyu kenan kuma a yawanci malamai masu sanin lokacin kiran sallah kamar ladanan madina sun kayyade wannan a wannan alisafin wannan zamani da minti sha biyar zuwa minti ashirin a lokacin ne mutum zai iya yin nafila haka zalika wanda ya zauna a masallaci ya yi zikiri har rana ta fito yana so ya samu wannan lada na hajji da umra in zai yi nafilar sai ya jira idan aka daga lokacin da aka sa a agogo rana tana fitowa eh, to sai ya ƙara minti goma sha biyar zuwa minti ashirin lokacin nafila ta halatta to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda bai samu rak'atayn fajr ba ya rama su ya rama ta tsakanin hudowar rana da azzawal azzawal shi lokacin sallah azhar wato tun daga kamar wato shida da rabi kenan har zuwa sallah azhar duk lokacin da ake ramawa kuma wata ran wani ya rama ta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallar asuba ya zo wucewa sai ya ganshi yana yin sallah bayan an yi sallah asuba yace sallah asuba raka'a biyu ce da ya igar sai ya rasulullah ban yi raka'a ta ne fajr bane shi ne nake yin su yanzu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shiru wanda wannan ikirari ne ya tabbatar da shi akan cewa babu laifi wannan abin da yi to wanne ne wanne ne yafi tsakanin abubuwan guda biyu ko duk ɗaya suke na'am wanda aka yi umarni da shi wanda aka yi umarni da shi shine yafi domin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya umarni da shi yace ku rama sallar rakatain fajr daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wannan kage ya nuna kanta mustahabbi ne a yi sa a wannan lokaci saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko wancan da aka yi a gaban sa ya kyale wannan ya nuna halal ne a yi ya nuna halalci domin sunna ce taqririyya abinda aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai inkari ba kowanne mutum yayi ya rama nafilar amma akwai ƙarin lada akan wanda ya yi ta a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin ramuwar to wannan shine a ka'ida kada mutum ya ce zai bari zai bar ta wuce shi domin zakatul fajr tana da muhimmanci sosai yana daga cikin abin da ya zo na falalarta annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ta ba la a halin zaman gida wala a halin tafiya haka zalika yana cewa sun abin yinta ya fi duniya da abin da ke cikinta saboda haka bai kamata a sake da da kai ba idan mutum yana jin tsoron zai shagaltu da harkokin aiki da kai koman neman abinci wanda shi ma yana daga cikin wajiban rayuwa to daga an yi sallah asuba din sai ya rama a cikin masallaci ko in je gida idan ko ya san cewar zai samu faraga yayi a wannan lokaci na walaha to wannan shi ne yafi na'am na'am idan mutum yana zuwa aka idar da sallar asuba ya zamanto cewa shine kadai zai yi sallar shi ne kaɗai zai sallar asubansa ko kuma shi da waɗansu ne za su yi sallar asuba ya musu limanci ko ya sallah a bayan su kuma zai iya samu ya raka'atayn fajr din to sai ya raka'atayn fajr sannan ya sallah asuba bal an rawaito daga cikin sahabbai waɗanda suke limanci kamar Abu Ayyub al-Ansari wata ran ya zo masallaci za a ta da sallar asuba har an har an shiga sau shine liman yace ku tsaya ban yi raka'atayn fajr ba idan aka jira shi ya raka'atayn fajr sannan aka yi sallah tare wanda ya nuna tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallam haka ta nuna masa habbai muhimmancin yin wannan nafila na'am a'a rak'atayn fajr tana daga cikin sunnoni da ake ayyana su tana daga cikin ba nafila ce mutlaka ba ba kamar nafilar sallar azhar bace a wajen masabar maliki a wajen masabar imam malik nafila kafin sallar azhar tana daga cikin abin da ke kira annawafilul mutlaqa nafila wadda take ba ta da wani kaidi ka yi ta kawai da niyyar nafila a wajen sauran malamai ta daga cikin sunna ba da ita ma za ka ce ka yi niyyar sunna ratiba ta sallah zahar ka halartu a cikin zuciyarka amma raka'atayil fajira a wajen dukkan malamai a wajen imam malik da sauran malamai suna daga cikin sunnoni waɗanda suke muƙayyade an ƙayyade su da sifa wato an ƙayyade ta da wannan an sanya mata suna da raka'atayil fajira. da haka ita za a ayyana ta yayin da mutum zai yi wannan nafilar zai yi niyyar yin fajr ne na'am shafa'i da yake kuma zai yi niyyar kuma zai yi niyyar shafa'i a zai yi niyyar mutlaq din nafila amma wutun zai ayyana ta na'am mutum zai ta yin ta fajr kafin ya je masallaci bal haka ma aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta domin a gida yake yi domin amma hikimar da yasa ake yi a gida domin shi daga ya zo masallaci za a tada sallah ne to idan mutum ko yi a gida in ya zo masallaci zai zo ya tarar in ba a tada sallah ba kaga sai yayi tahiyatul masjid tunda sunna ce tahiyatul masjid to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin wata nafila bayan hujewa alfijir in ba raka'atayn fajr ba to shine malamai suke sabani wanda halin sai zaman to irin wannan yayi raka'atayn fajr a gida sannan ya zo masallaci ba a tada sallah ba sai ya shiga zai yi zaman sa ne saboda wannan hani da aka ce ba a wata nafila bayan gudowa alfajir sai raka'a sai alfajir shi kuma ya riga yi ko ko zai yi raka'a zai yi tun masjid in raka'a biyu saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ta idan ɗayan ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu saboda haka aka yi sabani na malamai abin da ya kuma tirin jayin shi ne cewa zai raka'a zai yi tun masjid tunda tana da sababi sallah ce take mai dalili don haka hannun da aka yi bai shafe ta ba hannun da aka yi na mutum ya wata nafila ce ta daban ko kuma ya shagaltar da wannan lokacin da yin nafila mutum ya ce zai yi shagaltar da wannan zamani da yin nafila shi ne ba a yi alaikum salam zakatun fajr hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da sufan karatunta mafi akwai hadisin abdullahi dan abbas cewa yana karanta قل يا أيها الكافرون أركع فرقه da kul huwa Allahu ahad a raka'a ta biyu kuma an rawaito daga hadisin shi ma dai Abdullahi dan Abbas cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'atayn fajr yana karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila ta suratul baqara wannan ayar guda ɗaya a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma ya karanta falamma a hatta isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa shahidna anna muslimun rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin ayati a wata riwayar aka ce a raka'a farko yana karanta dai ita wannan qulu amanna billahi ta baqara a raka'a ta biyu kuma sai ya karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum zuwa karshen ayat saboda haka kaga fuska nawa kenan ta karatu fuska uku kowanne kai kayi sunna eh, amma waɗansu suke ta kai a karanta fatiha kamar yadda ake ruwaitowa a cikin waɗansu ake ambata a cikin waɗansu da kai na matabar imam malik sun dogara ne da cewa aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaggauta yin raka'atayn fajr har sai na ce ya karanta fatiha ma kuwa da zuwa haka sai suka ce mutum zai iya raka'atayn fajr da karatun fatiha to amma sauran malamai suke musu inkari suka ce wannan hadisin na Aisha ba haka yake nunawa ba baya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya karanta sura gayar abin da take nunawa yana gajarta wato yanda yake yin ta da gaggawa ba yanda ya saba yin sauran nafilar sala amma wannan baya kore cewa yana karatu sura a ciki musamman an samu sahabbai sun tabbatar cewa yana karatun sura da haka mutum zai raka cikin fajr ya karanta ta da abin da aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun ta kamar yanda waɗannan hadisai suka gabata na'am duk dai kan rakatun fajr din na'am ban gane ba a ina ya sai yadda masjid a cikin masallaci eh ya kawo raka a'a ba zai tahiyatul masjid ba a rakatayil fajr za ta zamanto masa maimakon tahiyatul masjid yanzu kaman mutum ne ya zo ana sallar zahar sai ya ce sai ya tafi tahiyatul masjid sannan shi sallar azhar in ya sallar azhar ta wadatar masa ga tahiyatul masjid haka zalika idan ya zo masallaci sai ya tahiyatul masjid wannan ta zamanto masa a matsayin a eh, sai ya rakatayil fajr ta isar masa a tahiyatul masjid amma in yayi ta da niyyar tahiyatul masjid ba za ta wadatar masa ga rakatayil fajr ba saboda ita rak'atayn fajr sunna ce muqayyada ita ko wannan tahiyatul masjid sunna ce mutlaka haka zalika idan ya idan yazo zo lokacin lokacin sallah azhar sai nafilar sallah azhar raka'a biyu wannan ta wadatar masa da ta yayi tahiyatul masjid ko ba ta yayi niyyar tahiyatul masjid ba domin maqsudin raka'atayn maqsudin tahiyatul masjid abinda ake so shine ka shagaltar da bigiran masallaci da sallah kafin ka zauna ne maqsudin saboda haka idan ya samu da raka'a biyu ta sunna ko raka'a ɗaya ta wutiri ko raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a uku ta sallar farilla yanda lokacin ya dace ta biya maqsudin abin da ake nema daga tahiyatul masjid alaikum salam wannan tambayar mu an sa ta wancan ita eh, wutri ana iya yin wato wutri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ta sifa daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wutri ta sifa daban-daban a mafi yawan wutrin annab sallallahu alaihi wasallam ya raka a biyu in sallama ya raka a biyu in sallama sannan ya raka a daya ta zama to masa wutri raka a goma sha daya wani lokaci raka a goma sha uku wannan shine mafi yawan sifar witrin annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu ai sallama amma Aisha radiyallahu anha ta ruwaito waɗansu sifar ta ruwaito cewa yayi witri da raka'a tara raka'a tara din nan da ya zauna ya rinka yin su ya zauna a cikin wata raka'a ba sai a raka'a ƙarshe haka zalika yayi raka'a bakwai a haka haka zalika yayi raka'a biyar a haka kuma ta ruwaito yayi raka'a tara yayi raka'a takwas bai zauna ba sai aka ta takwas ya yi tahiya sannan ya miƙe ya yi raka a ɗaya ta zama masa wuturi don haka na halatta mutum ya wuturi raka a du sannan ya sallama in a uku zai yi wuturinsa ya halatta ya raka a uku babu sallama sai a zaman ƙarshe ya halatta ya raka a uku ya zauna a zaman a bayan ya yi raka a biyu sannan ya miƙe maimakon ya tahiya ya raka a ɗaya amma waɗansu malamai suna nuna karhancin yin wannan sifa ta ƙarshe wato raka'a kai raka'a biyu ka zauna kai tahiya kar kai sallama sannan ka miƙe kai raka'a daya saboda an yi daga waɗansu sahabbai suna cewa kada ku kamanta sallar wusurinku da sallar magarba domin kai haka karo da su tamkar sallar magarba to amma wanda suke cewa za a iya yin haka su yi kiyasinta da waccan hai'a da aka rubuto daga Aisha radiyallahu anha cewa yayi raka'a tara sai a raka'a ta takwas ya zauna sannan ya miƙe ya kawo raka'a daya amma mafi wanda yake mafi yawa daga sifar rusurin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da muka ambata ta fuskar farko kai a biyu kai sallama sannan kai a daya sauran wanda mutum yayi duk babu inkari an ruwaito daga malamai sun ambaci wannan wannan yake dan Allah idan mutum su jada ba adi ta riske shi sai ya manta ya su jada qabli to menene hukuncinsa wanda su jada ba adi ta kama shi sai ya manta ya su jada qabli kafin ya sallama sai ya sujada to wannan sujada ta sujada kabli inda ya ta wadatar masa ta wadatar masa domin akwai sauki a cikin wannan musamman ganin kan cewa a a wato yawanci yin sujadar kabli za a yi ko ba'adi za a yi a wurare da dama ishtihadi ne na malamai shi yasa ma imam malik yace da mutum zai yi sallah a bayan liman wanda shi baya yin sujada ba'adi sai kabli kawai yake yi kuma ya zamanto sujada da ta kama su ba a dice sai limamin yayi qabli yace ya dice yayi sujada domin sabani sharri kada ya saba ma limamin sa dan haka akwai sauki a cikin wannan idan mutum sujada ba a dice ta kama shi ya zamanto kan cewa yayi sujada idan mutum yayi sujada ba a dice ta kama shi sai sujada qabli to shi kenan ta wadatar masa akwai wani kaulin da yake cewa idan sujada ba a dice sai ya sujada qabli to in ya sallama ya sujada ba a dice da bigiranta bai kubce ba amma idan aka ci ne sujada qabli ce ta kama shi sai sujada ba'di kaga zai sake dawowa ya warware sallama ne ba zai yiwu ba to saboda haka a wannan surar suka ce qaulan wahidan tawada sujada ba'adi din da ya tawadatar masa a maimakon qabli amma idan aka ci ne idan ya zama sujada ba'adi zai sai ya qabli to in ya sallama kaga bigiran ba'adi din yana nan zai iya yi wannan shi ma kauli ne a matabar imam malik wanda yake mutum zai iya kowanne mutum ya yi a abu ne wanda yake nisa babu tsanantawa a ciki a'a wannan daban ne kuma wannan wanda ya rage wani abu sunna daga cikin sunnoni in ya rage kaga kabli ya kama shi to in kuma ya kara badi ya kama shi to wanne zai yi shi ya fice sajada qabla salam domin sujada qabli ya fi karfi bisa ba'di sujada qabli ya fi karfi bisa ba'di tunda shi idan mutum ya bar shi in mutum ya bar shi idan har ya zamanto cewa saboda barin sunnoni ne masu yawa kamar biyu ko abin da ya wuce haka har ya zamanto ya yi eh, lokacin ya tsawaita kamar ya fita daga cikin masallaci zai rama sallah ne su da ba'adi wanda yake shi na ƙari ne ko yaushe mutum ya tuno shi zai iya zuwa a yayi da ba'adi din sa babu komai a kansa alaikum assalam ku mika masa abin alaikum salam a raka'a ta nawa na'am idan liman ya zamanto ya zauna a ya zauna a raka'a farko sai aka yi masa tasbihi sai ya miƙe a sai ya yin sujada ba adi saboda ganin cewa wannan zaman ba shi da yawa kamar jalsatul istiraha ne ko ya yace ai akwai zama da ake yi to idan ya yi da niyyar jalsatul istiraha babu komai amma idan ya yi da sahau da rafkanwa sai ya yi sujada wannan tawilin ba shi da mahalli wannan tawilin da ya ba shi da mahalli sai ya yi sujada tun da ya yi ne bisa rafkanwa amma da yayi ne bisa sunna da yayi ne bisa sunna to wannan babu laifi in ya tafi akan cewa yin wannan zaman sunna ne to babu laifi a kansa amma in yayi bi tarafkanwa to zai sujada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa yayi rafkanwa ya sai ya sujada wanda wannan ka'ida ce in kai rafkanwa a cikin sallah sai kai sujada na'am ina abar yadda za a ji a na wannan zaman na wanne eh a idan yayi ne bisa kuskure amma idan ba bisa kuskure ba idan ba bisa kuskure ba ne kawai ya zamanto cewar a wajen sujuda ba ne da gangan sai ya mai da shi kabli to wannan kuskure ne ba daidai bane ba daidai bane ba dai za a ce sallar ta ɓaci ba amma ya saba sunna ya saba sunna abin da sa ba za a ce sallar ta ɓaci ba saboda akwai malamai da suka ce dukkan sujada ba a duce babu qabli kamar yadda yake masabar imam abu hanifa a wajen abu hanifa dukkan sujada ba'da salam ce a wajen imam shafi'i dukkan sujada qabla salam ce babu ba'adi wanda kawai suke da wannan tafsirin qabli da ba'adi imam malik da Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Ishaq ibn Rahawi Rahuya kuma mun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nau'i biyu din yayi qabli yayi ba'di saboda haka dalilin sa yafi karfi amma idan mutum ya zamanto cewar a ya rudi yayi kuskure a cikin sallah bai san yadda zai gyara ta ba to wata sujada zai eh a'a ba wai yayi ba wai yayi ya san da zai gyara ba bai ya tabbatar yayi rafkanuwa a cikin sallah kuma ya san rafkanuwar da yayi amma bai san wace wace irin sujada zai mata ba na'am sai ya qabla salam sai ya qabli sai ya qabli domin qabli ya fi karfi sannan kuma qabli shine ake yin sa in aka yi ƙari aka yi rage hmm, saboda haka idan ya rude bai san wace irin sujada zai yi ba to yayi sujada qabla salam hmm. yayi sujada qabla salam in ya zaɓa sai ce a <laughs> kada ya kacinci kacinci na'am na'am idan ya shigo masallaci ya tarar ana sallar isha bai riga ya fara sallar ba to ya sallar maghrib sannan ya zo ya shiga cikin sallar isha din idan ku sai da ya shiga cikin sallar ishan sai ya turo da yi sallar magriba ba to idan kafin idan kafin a liman ya ruku'u ya kulla raka'a ɗaya ne to sai fita daga cikin sallah ya je sallar magriba sannan ya zo ya riske shi idan ko sai da aka yi ruku'u sai ya tuna to ya riga ya kulla raka'a ya samu hukuncin sallah to sai ya cika tare da liman a matsayin nafila ce idan aka yi sallama sai ya tashi ya sallar magriba sannan ya rama sallar isha saboda shi tartibi tsakanin salloli wajibi ne dalili annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da bai yi sallar la'asar ba har rana ta faɗi sai bayan sai da bayan rana ta faɗi bai yi sallar magariba ba a lokacin sannan ya je rama la'asar sai ya sallar la'asar sannan ya yi sallar magariba wanda ya nuna tartibi tsakanin farlan sallah wajibi ne na'am saboda ka ka fahimci suwar din ko mutum ya shigo masallaci ya tara ana sallar isha sai ya tuna a cikin masallacin kafin ya kabbara bai yi sallar magariba ba nan wajen zai sallar magariba sannan ya shiga cikin sallah ko kuma ya shiga cikin sallar isha kafin ai kullar kafin ai ruku'u a raka'a farko sai ya tuna bai sallar magarba ba sai ya fita daga cikin sallar ya je ya sallar magarba sannan ya zo ya shiga cikin sallah tare da liman ko kuma ya ya an riga an yi raka'a ta farko an yi ruku'u sai bayan an yi ruku'un a raka'a ta farko ko ta biyu ko ta uku sannan ya tuno to sai ya ci gaba da sai ya cika sallar amma ta zama to masa nafila ba sallar isha bace a wajensa sannan sai ya koma ya sake sallar magarba sannan ya yi sallar isha magarba wanda ya nuna tartibi tsakanin farallan sallah wajibi ne na'am to da ka ka fahimci suwar din ko ka shi mutum ya shigo masallaci ya tara ana sallar isha sai ya tuna a cikin masallacin kafin ya kabbara bai ya sallar magariba ba na wajen zai sallar magariba sannan ya shiga cikin sallah ko kuma ya shiga cikin sallar isha kafin a kulla kafin a yi ruku'u a raka'a farko sai ya tuna bai ya sallar magariba ba sai ya fita daga cikin sallah ya je ya sallar magariba sannan ya zo ya shiga cikin sallah tare da ni ko kuma ya ya har an riga an yi raka'a ta farko an yi ruku'u sai bayan an yi ruku'un a raka'a ta farko ko ta biyu ko ta uku sannan ya tuno to sai ya ci gaba da sai ya cika sallar amma ta zama masa nafila ba sallar isha bace a wajensa sannan sai ya koma ya sake sallar magariba sannan ya yi sallar isha sa alaikum salam da <clears throat> na'am alaikum salam eh wannan wannan mazhabar Imam Shafi'i ne da Imam Ahmad eh, sabanin mazhabar Imam Malik Imam Malik a wajensa sharadi ne a wajen koyin mamu da liman ya zama to niyyar ku ta zama daya niyyar ku ta zama daya to amma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfafa mazhabar Imam Shafi'i da Imam Ahmad saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba sharadi bane to niyyar ku ta zama to daidai saboda Mu'ad ibn Jabal yana sallan isha tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya koma uba inda mutanensa suke ya musu sallar isha ita wannan sallar isha da mu'ad yake yi fahiya lahu lahu nafila hmm? nafila ce a gare shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma suka je suka kai kararsa akan yana tsawaita musu sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa inkarin tsawaita sallah amma bai masa inkarin ya rinka musulmanci ba da kaga wannan ya nuna hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace an sanya liman dan ai koyi da shi kada ku saba masa wannan a cikin ayyukan sallah ne banda a cikin niyya domin ga shi in aka samu saɓani a cikin niyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ingancin limancin da sallan liman din da sallan mamu Dan haka zaka iya yin idan ka zo mutane suna sallah ba sai ka ce ba sai ka ce yaya ta wace azhar ce ake kola asar ka tambaya ko kuma ka bar yanda a wannan masallacin nan na an fito daga Kaduna eh za ka gani sai ga an zo an sa sai ga an sa alama sallar la'asar sallar azahar sallar dan in za su yi zo su sanya saboda kada kai za ka yi la'asar ka zo ka bayan su kuma suna sallar azahar da wannan tsantsan bin mazhabar imam malik ce saboda a wajen imam malik ba zai yi ba a haka to amma kamar yadda muka ce mazhabar imam shafi da imam ahmad a tafi a tafirin jaye a wannan matsalar saboda hadisi ya karfafa ta don haka za ka iya bin sallah a bayan mutumin da yake yin sallar nafila kamar an ruwaito daga waɗansu tabi'ai almajiran imam almajiran ibnu abbas musamman kamar yadda yazo a cikin musannaf na Ibn abi shayba idan mutum cikin azumi ya zo masallaci sai ya tarar an yi sallar isha an fara tarawi to ya shiga ya yi sallah a bayan liman da niyyar sallar isha ta tarawin da yake yi idan ya yi raka'a biyunsa ya sallama ya tashi cika raka'a biyunsa idan kuma raka'a ɗaya ce ya samu liman yayi sallama ya tashi cika raka'a ukun sa ya zamanto yi sallar isha sannan sai ya shigo ya bi su sallar tarawih din haka zalika idan sallar la'asar ce yake yi sai zo ya kabbara yayi sallah a bayan mutum matafiya ne sai suna gama suka ce mu fa azhar muke yi ya ce to ai shikenan ni kuma la'asar nake yi niyyar ku tana nan ni ma niyyata tana nan na'am na'am dan kada eh kada kada mutum ya rasa jami'i gaskiya ne saboda kwaɗayin a samu jami'i daga cikin abin da yake inganta wannan shine a hadisin Abu Sa'id a cikin sunan Tirmidhi wani sahabi ya zo ya tara an yi sallah bai yi sallah ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani ba wani ya tashi yayi wani ya tashi sadaka ga wannan sai wanda daga cikin sahabbai ya tashi suke sallar jami'i tare kaga niyyar su ta saba amma jam'u ya inganta kuma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da umarninsa akai duk waɗannan su ne dalilan da suka nuna kan cewa ba sharadi bane sai niyya ta liman ta yi daidai da niyya ta mamu sannan jam'i zai inganta alaikum assalam idan ya zamanto cewar sallolin da suke kanka idan ya zamanto cewa sallolin da suke kanka sun kai sallah biyar to nan wajen sai kai sallar yanzu tare da liman kamar alal misali ka zo yanzu sallar isha ba za mu ce sai ka tuna ba kai salloli guda biyar ba don wannan la yumkin ga mai tsaya mai mai tsarin sallah a ce ka zo sallar isha ka shigo cikin masallaci za a yi sallar isha sai ka tuno sai kawai ka tuno sai ka ga a abin nan ka ga najasa a jikin rigarka kuma a afwan sai ka tuno cewar akwai janaba a jikinka da ita kai sallar magar da ita kai sallar isha ta jiya da asuba ta yau da azahar da la'asar da magariba sallah nawa kenan sallah biyar to sai ka tashi ka je gida ka je kai wanka ka ce bari ka dawo masallaci ka rama waɗannan salloli sannan ka samu sallar isha kana shigowa sai ka ga an tada sallar isha to a nan wajen sai ka cika sallolin ka biyar sannan zaka shiga kai sallar isha a nan wajen tartibi ba wajibi bane tartibi a nan wajen ba wajibi bane sai ka shiga kai sallar isha an aka idar sai ka rama waɗannan salloli guda biyar me dalilin kayyadewa da salloli guda biyar din nan dalilin su hadisin Abdullahi ibn Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ranar yakin ahzab ya rasa salloli guda hudu ya jeranta su da sallar azhar da la'asar da magariba da isha haka ya jeranta su to da akan wannan suka ɗauki ka'ida cewa idan sallolin hudu ne sai an yi tartibi amma idan sun kai biyar idan sun kai biyar ko abin da ya fi biyar to nan wajen ba wajibi bane a yi tartibi a jeranta su da sallar da ake yi yanzu an fahimta an fahimci wannan ko dai akwai iskali akwai rikici ko ba rikici to ba rikici wato ka'idar sallar su zamanto sun wuce hudu sallar su zamanto biyar ko abin da ya wuce biyar waɗansu suna rigima akan biyar waɗansu suna cewa sai sun kai shida ne ba rigima amma biyar ɗin ma ita ma akwai akwai ne a kanta amma a sahih hudu ne ne ba dole a yi tartibi in ka suka kai biyar to ba dole ne a yi tartibi ba to na'am alaikum salam eh, in ka tashi isha ɗin in za ka rama su ka yi tartibi tsakanin sallolin sai ka fara da ishar jiya sannan ka yi asuba sannan ka yi azahar sannan la'asar sannan maghrib dole sai ka yi tartibi tsakanin su wato tartibi tsakanin wanda suka wuce da kuma tartibi wato tartibi tsakanin su waɗanda suka wuce din su kansu ka jeranta su wajibi ne haka dalika yi tartibi ka jeranta tsakanin waɗanda suka wuce da ta yanzu idan dai sallah hudu ce da abin da yake kasa da ita sai ka jeranta su da sallar yanzu amma in sun fice sallah biyar in sun kai biyar ko abin da ya fi haka to tartibi tsakanin su da sallar yanzu ba wajibi bane amma tartibi tsakanin su wajibi ne komai yawan su komai yawan su saboda haka da mutum zai zamanto akwai sallar kwana uku a kansa in ya tashi rama su haka zai rama asuba azhar la'asar magriba isha asuba azhar la'asar magriba isha ba ya ce alal misali bari yanzu asuba ta yi in asuba ta yi bari ne sallah asuba sau uku na rama ta kwana uku in azhar ta yi bari ne sallah azhar sau uku na rama ta kwana uku a'a in yi haka bai tartibi tsakanin alfawaid ba dole ya rattaba su a haka saboda haka farnancin su yanzu alaikum salam sai ne eh? na'am eh ai na faɗa cewa an rawaito daga malamai na tabi'ai sun ce wannan irin wannan sura za a iya yi idan ka zo baka yi sallar isha ba ka zo masallaci a makare lokacin ashan aka yi raka'a biyu a katara an idar da sallar isha sai ka bi liman da niyyar sallar isha shi ko ashan yake yi in yi sallama da raka a biyu sai ka tashi ka cika raka a biyun ka ka gama sallar isha sannan sai ka shiga a ashan tare da kai wannan an ruwaito daga tabi'ai daga ta almajiran abdullahi dan abbas su an ruwaito daga adadi ma ba mutum ɗaya ba daga cikin su haka suke fatawa da shi wannan tambaya ta biyu anan yace idan mutum zai ce sami Allahu liman hamida sai ya mance yace rabbana walakal hamd menene hukuncinsa a cewa idan mutum ya mance da yi sami Allahu liman idan ya tuna bayan ya ce rabbana wa lakal hamd in cewa bai ce sami Allahu liman hamida ba to ya dawo ya ce sami Allahu liman hamida sannan ya ce rabbana wa lakal hamd idan kuma bai faɗa ba ya zamanto kan cewa ya je yayi ruku'u a ya ya tafi ya sujada to kaga digiranta ya wuce ba zai dawo ya ce zai sake zai sake tsayuwa domin ya maimaita sami Allahu liman hamida ba domin an bar sunna ba a barin rukuni a dawo domin ai sunna saboda sai ya ci gaba da sallarsa idan ya gama tahiya sai in ya gama tahiya da addu'a ai da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'a sai ya sujada qabla salam saboda ya bar sunna muakkada ita sami Allahu liman hamida sunna ce mai karfi waɗansu malamai sun ce sai idan mutum ya bar guda biyu sai in ya bar faɗan sami Allahu liman hamida din guda biyu to amma al-ihtiyab idan mutum ya barta saboda a karfinta ba kamar karfin sauran kabbaroli bane idan mutum ya bar koda guda ɗaya ne yayi sujada قبل salam سنة wani yake dan Allah ina بكاتر ah, الدعاء addu'a a wurin مسلمي uwa musulmi akan wata الخير ta ta alkhairi to Allah ya biya maka buƙatarka haka zalika dukkan masu bukata Allah ya biya musu buƙatar su marasa lafiya da suka nemi musu addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu tashi ka faɗa su na'am ya je sujada maimakon ya ce Allahu akbar sai ce sami Allahu liman hamida bai ce Allahu akbar din ba to nan idan yayi ba za a ce a a ya fi ba za a ce ya ƙara wani aiki wani aiki mai yawa ba a cikin sallah in dai sau ɗaya ne ya kunu khafifan insha Allah akwai sauki a ciki na'am tunda barin kabbara guda ɗaya barin kabbara guda ɗaya ba ta sanya mutum ya yi sujada hmm. alaikum salam na'am a nan iskalin yake wajen batun mai sallah azhar yabi mai sallar la'asar to idan magariba ce fa da isha idan magariba ce da isha ka za ka sallar isha kai sallah a bayan mai yin magariba baka da iskal baka da babu rikici in kai in yayi sallama daga sallar magaribarsa sai ka tashi ka cika raka'a daya to amma idan aka ne fa idan sallar magariba kake yi ka je ka bi sallah a bayan mu yin sallar isha sai da kai raka'a uku ka ɗauka magariba yake yi maimakon zai zauna sai ga ya miƙe to nan wajen yaya za ka na'am <laughs> to dan haka ne waɗansu malamai su kansu a cikin mazhabar shafi'iyya a cikin mazhabar imam ahmad suka ce sharaɗin kai salla a bayan wani wanda niyyar ku ta saba ta zamanto sallar a hai'arta da surar ta ɗaya take da sallar da take banda kamar magariba a bayan mu yin sallar isha saboda hai'arta ba daidai take ba su ka ƴan shafi'iya kamar yadda imamun nawawi ya kawo a cikin majmu suka yi iltizami babu wani abu to amma su akan kansu sai suka yi sabani waɗansu suka ce idan ka ga haka ya tashi zai sallah zai tafi ta hudu to ka zauna kai tahiyarka kai sallama ka kyale shi ka gama sallar ka to amma wannan kaga ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fala tahtalifu alaihi kada ku saba masa mun ji a saba ma liman a cikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a saba masa shine injiniya ta saba amma wajen ayyukan sallah ka saba masa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbir idan ya kabbara ku kabbara kada ku kabbara sai yayi wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka in yi ruku'u ku yi ruku'u kada ku yi ruku'u kafin yayi sannan kuma yanzu ka ce kai sallama kafin yayi sallama kaga ya ci karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zahir amma kauni ne ma dan malaman mazhaban shafi'a waɗansu kuma daga cikin su suka ce sai ya zauna ya zauna ya jira shi har sai idan yayi raka'a ta hudu din ya dawo yayi sallama sai bi shi sallama suka ce wannan kiyasin kamar wajen sallar tsoro a sallar tsoro liman yakan jira mamu sai su sallama tare a cikin ɗaya daga cikin hayoyin sallar tsoro ko suka ce to wannan sai ya zamanto asali Eh, jira jiran liman mamu ya jira liman ko liman ya jira mamu yana da asali a cikin sunna saboda haka sai suka ce mutum zai iya yin haka la'alla a asalin matabar in aka tsaya wannan kaunin a bisa wanda suka faɗa a haka din suka tafi a haka din zai zama zamanto yana da fuska amma al'aula mutum kada kai sallar magariba a bayan wanda yake sallar isha in ka gane cewa sallar isha yake yi kamar yadda ta nafila sannan kai sallar magaribarka alaikum نعم ai ba eh, eh, wato yana cewa idan mutum inda aka ce ya zo zai sallar isha sai kuma bai sallar magariba ba yace a cikin masallacin zai yi ko kuwa yaya zai yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akta da sallah babu wata sallah sai ta farilla ko to ai ta ma ta farilla ce yake saboda haka wannan hanin bai shiga ba wannan hadisi yana nufin akan ba za ka yi sallar nafila ba yayin da akta da ya kama amma in wannan ne babu laifi ka koma saboda kana da uzuri kai sallar magruba sannan ka zo ka shiga cikin jama'a alaikum assalam Thank you. idan ya ji mahaifinta ko mahaifiyarsa ta kira shi alhali yana sallah to akwai tafsil idan sallar idan idan sallar nafila yake yi ya yanke ya je wajen su ya yanke sallar nafilan sannan ya amsa ya je ya amsa musu in ku sallar farilla ce to a cikin akwalin malamai akwai wanda suka ce ita ma ya yanke ta ya je wajen su saboda hadisin jurai waɗansu kuma suka ce a'a ya gajarta sallar ya gaggauta idan da sallar a domin ya je ya amsa kiransu wanda yake wannan ƙaunin la'alla ya fi kuma shi ake danganawa ya zuwa ga Imam Malik ya gaggauta sallar sannan ya je ya zo ya zuwa ga kiran sallar wannan yace akwai karamin littafin tafsir da aka kawo da ake da aka kawo da ake kawowa daga Saudiya a cikin a cikin sunnunan zaman tsakiyar sujada ta biyu mutum zai iya kafa dukkan kafofinsa guda biyu to malam yaya wannan abin yake eh wannan shine ake cewa al-iqa'a al-iqa'a an waito daga hadisin sahabbai guda biyu cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar al-iqa'a shine mutum ya du wato durkuso kenan dai shine ya zauna ina abubakar dama shi muka sanan nan ya nuna inda ake zama zo ka nuna sifar ita fuskance ni ka zauna can yawa eh haka wannan shine al-iqa wannan zama an ga yadda zaman yake ko wannan kai dan ka coge kafar haka ka zauna akan duniya wannan al-iqa shikenan wannan an ruwaito na ne zaman biri ya tsunan biri yake ya tsibiran birni yake eh yi zo ka zo ka zo ka kwatanta zo ka ka kwatanta tsibiran birni zo ka tsibiran birni a ah? <laughs> a'a ban san ban san tsibiran birni ba Ko kafa ɗaya akan ɗaya wato shine mutum ka zauna ka sa kafa ɗaya akan ɗaya sai ka zauna a tsakiyar su eh wannan hay'ar bata zo ba a cikin sunna eh wannan hay'ar bata zo ba ka zauna akan kafar hagu ka kafe kafar dama shine al-iftirash shine yazo kuma shi muka sifanta lokacin da muke karatu da kuma tawarru shine ka zauna a kwibinka na dama na kwibinka na hagu ka kafa kafar dama shine zaman tahiyar karshe a wanda kuma wannan shine zama a wajen masabar a wajen Imam Malik a dukkan zama na sallah baki daya to shi wannan al-iqa'a din yin sa tsakanin sujada biyu sujada farko da sujada ta biyu an rawaito daga waɗansu sahabbai cewa sunna ne to abin da ya tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ana karba ala ra'si wal ayn duk da amma to dan su malamai sun yi inkarin wannan kuma sun fassara abin da aka rubuta daga Abdullahi dan Umar cewa yana yin haka ne saboda nauyin jiki domin ya ce kafofinsa ba sa iya daukan sa to amma as-sahih wannan uzurin da Ibn Umar ya kawo ya kawo ne akan harbe da yake yi yana yin zaman harɗe waɗansu suka koyi da shi ya ce a'a wannan zaman ba shine sunna ba domin yana yin haka ne dan kafofinsa sun ba sa iya daukar sa amma sunna shine iftirash a shi mutum ya shimfida kafarsa ta hagu ya zauna a kanta ya kafa kafar dama amma shi ko wannan zama na al ibn abbas ya ibn abbas ya tabbatar da shi haka zalika abdullahi dan umar shi ma babu laifi idan mutum ya yi shi a cikin sallah babu inkari a gare shi saboda an samu sahabbai sun tabbatar da cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam na'am alaikum assalam sai ya musu nasiha ya musu nasiha ya gyara musu karatu da hikima bil hikmati wal mau'izati al hasana in ba su iya ba in ba su gyara ba ya je inda ake inda ake karatu daidai domin wanda bai iya karatun sallah ba kuma bisa ganganci da rashin koya bai yi karatun fatiha ingantacciya ba sallarsa ba ta ba dan babu sallah sai an karanta fatiha haka dalika in suna yi lokaci bai yi ba wannan bai halarta ya bi su sallah ba dan sallah Allah ya ce lokaci ce kayyadadda ga mu'minai farillar ta kayyadaddan lokaci ce da haka in lokaci bai yi ba sallah ba ta ba in lokaci ya wuce babu laifi za ka yi rama sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya na bacci ko kuma ya mantuwa ya rama sallah idan ya tuna wannan shine lokacin ta to ku tsaya mu karanta wanda suka rubuto tambayoyin nan mana wannan yace a wannan yace aya tambayar hadisin samurata bin jundub cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da turanci ya rubuto yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar mu idan idan ya gama sallah yace menene amfanin wannan a gare mu amfanin ka tabbatar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa haka ne ya kamata kuma yin haka din akwai hikima a ciki dan in ya tsaya ya fuskanci alqibla bayan an idar da sallah akwai nau'i na girman kai akwai nau'i na girman kai a haka dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tawali'u sai sunnata mana wannan in an idar da sallah ya juyo ya fuskanci mutane ya fi juyowa ta fuskar dama amma wani lokaci yakan juyo ta fuskar hagu dan a san cewa juyowa ta fuskar daman ba ba dole sai ta haka ake yi ba bai halatta a ta fuskar hagu ba yakan ta fuskar hagu kamar da sahabbai suka tabbatar a sannan wannan yace shin idan mutum ya ga yara za su cutar da kansu yana cikin sallah zai iya tsayarwa ya hana su kuma ya dawo ya ci gaba da sallah ba sai ya sake sabuwa ba daga farko shi idan ya halarta liman to eh, wannan idan liman idan mutum ya ga yara za su za su cutar da kansu ya danganta da irin cutar da karwa ya danganta da irin cutarwa kuma ya danganta da irin waɗanda suke wajen idan ya zamanto ya ayyana a kansa ya zamanto za su cutar da kansu ta hanyar su nakasta lafiyar jikinsu ko wani amfani na gaba na jikinsu ko masu halaka rayukansu kuma ya ayyana babu wani waje a wajen babu wani wanda zai tsawatar da su a wajen in ba shi ba to a nan wajen sai ya yanke sallar ya je ya tsaye da su ya hana su amma in yanke sallar wannan aiki ne wanda yake bashi da alaka da maslahar sallah duk da yake aiki ne na albirru wal ma'ruf aiki ne wanda yake na nagarta na abin so a cikin shari'a amma in ya dawo sai zai sake sallah tunda sallah ba wa sallah ba yadda za a shigo da wani abu wanda yake ba a cikin ta ba ya zamanto kan cewar ya zamanto maka uzuri sannan yace shi idan ya halarta liman ya ja mamu rabin sallah mai kasaru ba zai iya ba zai iya bin sallah ba in ya sami a biyu ya zauna ya jira liman yi sallama sannan shi ma ya yi idan halatta liman ya ja mamu rabin sallah ya halatta liman ya ja mamu rabin sallah a ta yaya zai ja wai a sallar tsoro sallar tsoro ce zai ja shi rabin sallah shi ma shi ma ko ba rabin sallah yake jin sa ba eh zai ja rabin sallah shi kuma ya tashi cika sauran ya a daya ya tashi cika raka'a ko ya raka'a biyu ya tashi cika a biyu hmm. ya cika raka'a biyu ta sannan ya sallama daban to amma wannan sallar tsoro ta zo ne asali akan kanta ba za ka yi kiyasin sallar zaman gida zaman lafiya akan sallar tsoro ba wanda za su ce me me kasaru ya salla a bayan mai cika sallah in ya a biyu ya zamansa in ya idar ya sallama in ya idar si wato si sallama tare ko ma ya sallama ya kyale shi kamar yadda yake akwal ne a cikin waɗansu a wajen waɗansu malamai da suke faɗan haka hadisin sai ya ci karo da hadisin Abi Huraira da na Abu Musa al'ashari cewa kada a saba ma liman a cikin ayyukan sallah kuma hadisin ya zo in suka yi wannan mutum ya saba ma liman a cikin ayyukan sallah shi yasa ba taba ruwaitowa cewa masu kasaru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi bi sallah bayan mai cikawa kuma suka yi sallama kafin shi ba babu akwai malamai da suka yi nafayin wannan surar ba a sun ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar ƴan uwa musulmi kan Allah ya fitar da shi daga wani hali na jarrabawa na jarrabawa da ya samu kansa a ciki Allah ya maka afuwa daga wannan jarrabawa ya mana afuwa baki daya wannan yake game da ciyarwa ta kafara mutum zai iya bayarwa daga abincin da ake dafawa a gidansu musamman idan ba shi da nashi gidan ko zai bari ya yi azumi kafarar rantsuwa <laughs> shi ma kwanan abinci ake sa kwana abinci ake samun sa sannan zai yi kafara ya je dauko daga cikin abincin abincin gidansu ya ce a ƙara kwano zai yi kafara to idan ya faɗa yake zai yi kafara aka shi to wannan an shi kyauta sai je yayi babu laifi in aka baka hiba in aka baka kyauta ka mallake ta za ka yi amfani da ita eh, za ka iya yi kuma babu tambayar da yayi babu a zubar da mutunci a gare shi tunda gidansu ne amma idan da kamar a ce gida ne wanda yake a akwai zubar da mutunci a kansa zai zama to roƙo yayi to ne kun yi roƙo a bashi wannan yaje yi kafara tunda sai aka faman lam yaji eh, fa siyamu thalathati ayyam wanda bai samu ba shi ko kunta ko kunta wanda bai samu bane amma dangane da abada abincin kafara daga dafaffen abinci wannan ana bayarwa wannan ba kuma shine ma yake mai kwanka je ka ɗauko mudu biyu na masara ko barza ta bai ba ka je ka ba mutum gara ka je ka sai wake da shinkafa da mai da yaji a zuba a abin nan kwano guda ka ka ba miskini ya ce wani ya fi masa amfani duka ka baki a abin nan mudu biyu na alkama ko na shinkafa ko na masara na'am ya fita akwai mai ai mai idam ne abin da ake nufi da abinci ya to asalin abinci da al'idam miya miya za ta iya zamantowa mai za ta iya zamantowa nama za ta iya zamantowa romo saboda haka an ba shi abinci ko gurasa ce ta hada tare da romo da inda naman to in babu naman ma gurasa da dan miya ko kuma gurasa da ruwan sukari ka ba mutum eh gurasa da kuli kuli na kuma wani yake wani zai iya ciyarwa a maimakon sa zai iya ciyarwa a maimakon sa ta fuskar wakilci ka wakilta shi ka ce ka fitar min kai min kaftara ana wakilci akan ayyukan ibada za ka iya wakilta wani ya maka kuma haka zalika wani zai iya maka ta fuskar tabarru'i yace ni ya dauke zan yi maka ya zamanta ta fuskar kasala ya zama ya maka lamini to za a yi wanda ya zama ya maka kasa ya maka lamini ne akan shi zai maka wannan duk zai iya yi kuma zai iya zaman ta fuskar kyauta san cewa gashi ya baka ya ba ya ciyar maka ya baka abin imma sadaka wa imma kyauta ya fitar maka da wannan duk zai iya yiwa sannan sai wanda ke kan menene ingancin gina hotel a musulunci gina hotel a musulunci babu ne idan ya cika sharuɗan ijara din babin ta babin ijara ne haya haya mutum ana yana iya yin haya ya sai gida ya bayar haya yana iya yin ɗakuna ya rinka bayar da su haya ga matafiya shi ya ke cema alfundik asalin unguwar alfunduki da muke da ita a garin kano alfunduki. unguwar larabawa ce hunduk ne su suka yi larabawa idan su zo a nan suke sauka baki ta zama musu shine masauki daga alfunduk ne shine muke ta alfunduki saboda haka abin wanda yake al'ada ce a kasashen larabawa suna yi sai dai idan ya zamanto kanta saboda yanda yanayin zamani ya zamanto al'adar hotel ana saban Allah a ciki ta hanyar mutane su kawo mata da ba nasu ba yi zina a ciki ko kuma a sayar da giya a ciki to kai idan za ka yi to sai ka yana daga cikin haƙƙi a kanka kan ka hana munkari don haka ka ɗauki matakai yadda za ka hana eh, amfani da wajen domin saɓon Allah tunda Allah ya ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan kada ku taimaka ma juna akan saɓon Allah da zalunci idan kai hotel ka kyale mutane kuma kau da kai kan ta ai ba ba ni yake yi ba ka taimaka mu masu saɓon Allah akan saɓon Allah saboda ka kana da kamasho a cikin ladan kuma wannan dukiyar da kake samu a nan wajen sai ta zama to su ce domin ka bayar da haya akan ai abin da yake haramu saboda haka abin da ka samu a ciki shi ma ya zama tona haram saboda haka za ka ga waɗansu kasashe da suke da suke kula da shari'ar musulunci suna sanya sharadi har misali idan mutum ya zo da mace sai ya tabbatar cewar matarsa ce ko muharramarsa ce da shaida wanda yake zai yi amfani da ita idan ya shaida zur idan ya kawo takarda ta karya ko ya shaida zur ba tasa ba kai dai ka ɗauki mataki wal ihu ala munawihi laifin yana son wanda ya abin wanda ya yi kuma ka hana shan jiya wannan duk za ka iya yi saboda kai ne da mallakar wannan ga shi kana san musulmi suna yin hotel hotel din alaikum salam ina ganin to za a kira sallah sai mu amsa tambayoyi uku kenan insha Allah sannan mu sallah ibn rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan yana cewa ya halatta mata su yi wa maza sallama idan sun gansu a guri za su wuce kamar yadda maza suke yi ga wanda suka samu ga wanda suka sani da wanda ba su sani ba hmm. asali ya halatta sai dai idan ana gudun fitina musamman kuma a wannan zamani domin idan mace ta zo ta yi sallama ga mutane sai a ɗauka kan cewar da wata manufa ta ba da addini kai ba a sai a ce a wata kila zawara ce tana so a san Allah take don haka ne Imam nawawi a cikin riyadu salihin yake cewa mace ba za ta fara ma maza sallama ba mace ba za ta fara ma maza sallama ba kuma idan sun yi mata sallama ta amsa a zuciyarta ta amsa a zuciyarta duk da yake dai annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yana yi ma mata sallama din kuma su mayar mata sallama to amma kamar yadda muka ce waɗansu abubuwan malamai suna duba canzawar zamani da canzawar zukatan mutane da rashin tarbiyya da fitina da take yawa a cikin al'umma sai ga an toshe waɗansu tsofaffin da abubuwa ne wanda suke na halal amma saboda toshe hanyar barna wanda ke kuma wannan shine aula sannan wani yace a hudu ba suka yake cewa a hudu barka kace bai halatta mutane su haɗu da su yi salati ba su yi sallah ga annabi salati ne ko ba su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ya nuna dole ne a yi shela a ce a yi salati ga annabi ko ko idan mutum yayi a zuci ya wadatar a matsayin duk mutanen a ne ya zama to kan cewa wanda zai yi magana ya fara da ya yayi godiya ga Allah ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata in aka yi zama na taro kowa zai yi magana in tashi zai magana ya sala ya ce alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah ko ala muhammadin ko ala nabiyillah ko makamancin wannan ko wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad sayyidina muhammad ah, nabiyina muhammad duk wanda zai tawaka ya faɗa idan idan ko ba mutum ɗaya ne yayi a cikin wannan majalisin ya ɗauke musu wannan nauyin in mutum ɗaya ne ya ɗauke musu wannan nauyin hmm. amma al'aula shi ne kowa shi ma ita tashi in har munasaba ta zai magana shi ma ya salati din ga Annabi sallallahu alaihi wasallam eh eh eh ban hudubar eh, wuraren da ake salata annabi baya wajen neman aure bayan hudubatul haja tijar tijar da tafi eh an je neman aure yadda za a yi مثل وجه يبدأ بخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا هيا ذلك شيء سنة سلاء باي ياي تشاهد يثبت النبي صلى الله عليه وسلم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم دا سيدا دا يتير أسكن صلى شيء أكمل إن يريد صلى الله عليه وسلم كوي اللهم صلى على محمد وآله وسلم ونيا يا وداكم wani yace idan mutum zai umra cikin ramadan daga ina zai harama daga miƙati miƙati miƙatin mutanen madina zulhulaifa miƙatin mutanen yamma afirka da sauransu shine juhfa wanda shine rabit miƙatin mutanen yaman ya lamlam miƙatin mutanen najd a karnin manazil miƙatin mutanen iraq za ta irqin waɗannan wurare sanannu ne a kowanne daga cikin waɗannan wurare an yi masallaci na miƙati wanda a nan mutum zai samu ya wanka ya yi natula ya sanya ihrami sannan ya harama da haji in ko wajen ya ƙetare miƙati in wajen da zai sauka ya ƙetare miƙati to in a cikin abin hawan sa ne ma zai iya yin ihrami kamar in ya taho daga nan zai wuce makka ne kawai ba madina zai je ba to kafin jirgi ya sauka da minti ashirin suka yi bayanin cewa an kusan zuwa daidai inda miƙafi yake minti goma sha biyar kafin a sauka shi daidai inda miƙafi yake sai mutum ya harama sai mutum ya harama a wannan lokacin a hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda bai raira karatun alqur'ani ba baya cikin mu ina neman ƙarin bayani ya eh, ƙarin bayani shine wato bayanin wannan hadis din shine mutum yayi alqur'ani da sauti kyakkyawa sauti kyakkyawa domin kyakkyawan sauti a cikin karatun alkur'ani yana daga cikin alamar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi shi ba ka karanta alkur'ani kamar da za ka karanta jarida ba ko ka karanta ta kamar yadda masu labarai suke karatu ko kuma kamar yadda ake yin waƙar a sha'irai masu shi'ir a ka karanta shi da lahan wato da karya murya ka karanta shi da karya murya wani yana daga cikin alamu al'ummar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi kenan shine bayan ka yi shi da tajwidi kuma ka yi shi da kyakkyawan murya ka rera shi sannan wannan dan uwa ne yake cewa suna da suna shiga cikin yanar gizo-gizo ta wani ta wani shafi da ake ce masa Facebook to yake an samu Yahudawa sun yi kungiya suna zagi da cin fuskar musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce a kokarin su na kawar da wannan barna sun haɗa nasu ayar suna kalubalantar su don shafin ya rufe ƙungiyar su amma har yanzu da mu kai adadin da zai rinjaye yawan su ba to suna so ya ba su shawara shin za su ci gaba da fafutukar kawar da wannan <clears throat> ta'adda da ake yi ko kuma su daina amfani da shafin don su daina ganin wannan barna to wannan ya danganta da idan akwai maslaha suna ganin kan cewar wato idan suna ganin kan cewar kokarin su din zai sa a rufe shafin nasu wanda ke ba na ganin akwai wani amfani domin in ma sun yi an rufe wannan shafin za su sake buɗe wani shafin da ka ga suna yi ne sai su ƙungiya ta su sai idan ka je abin da ake kira group za su nasu group din sai in ka ci gani za ka ga irin wannan irin wannan zage-zagen in ku ba su ku in ku ka shiga ba ba lalle ka gani ba to yanzu aka zo ake Facebook din da cewa kowa da kowa zai iya shiga zai iya ganin abubuwa saboda haka ake kawo irin waɗannan abubuwa din idan babu al'aula mutum ya zama to kanta ya nisanci waɗannan domin fushi saboda Allah tabaraka wa ta'ala wurin da ya zama to kanta ana zagin Allah madaukake sarki cewa wa qad nazzala alaykum wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yuftaru biha wa yastahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghayri an saukan muku a cikin alqur'ani cewa idan kuka ji ayoyin Allah ana kafirce musu ana izini da su to kada ku zama tare da wayannan mutane saboda haka wurin da ya zama cikin cewa ana yin wannan kada ka shige shi musulmi su kaurace musu shine yake kuma shi yasa ga kamar kasar Pakistan ai sun yi kokari suke wannan suka hana ma shafin Facebook din ba sani ba ko har yanzu abin yana nan suka hana yanda ba ba yadda ba za a iya budewa kuma hakika dole ne mu nuna fushi da addinin mu akan wajen kaurace mu irin waɗannan wurare domin domin su waɗanda suke yi san cewa addinin ne ya fi komai dukkan wani abu da ake samu na fa'ida a facebook ɗin ka same shi ta wani wajen ba ta yi laifin nan wajen ba wanda yake sun azaga ba sun bayyana ta ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <coughs> wanda suke da sauran tambayoyi ko su haƙuri sai Allah ya kai mu kuma in mun ci gaba da karatu insha Allah a kai tambayoyinsu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اشف مرضانا وآت مبتلانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وآت مبتلانا وارحم موتانا اللهم اكتب للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه ودوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن جرة الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم ۖ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ۖ والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ۖ ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ۖ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تستقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر